A Najeriya harkokin zaɓe na ƙara kankama, 'yan takara kuma sai ƙara ƙaimi suke wajen janyo hankalin al'umma su zaɓe su saboda wasu ayyuka da suke niyyar yi musu na ci gaba. A ɓangare guda kuwa su al'ummar na buƙatar shugabanni a matakin tarayya da jiha su yi la'akari da ayyukan da za su inganta rayuwarsu ta hanyar samar musu da ababen more rayuwa da za su yi walwala, musamman a ƙasa irin Najeriya da ke da ɗimbin albarkatun ƙasa. Na shiga garin lafiya fadar jihar Nasarawa inda na zaƙulo ra'ayoyin jama'a kan abubuwan da suke sa ran waɗanda Allah ya ba su nasarar zaɓe su yi musu. Sunana Malam Dauda Alhaji Sale Ribi. Abinda ina fata sabuwar gwamnati ta yi masu nakasa shine ya kamata mu samu rehabilitation center a ainihin sassa uku mana three senatorial district a nan jihar Nasarawa sannan mu samu ainihin mutane da sun samu horo su zo su horar da ainihin masu nakasa musamman yawanin mu da suna titi suna kai suna dawa suna bara sannan shi gwamnati masu zuwa su yi kokari su yi wa ainihin su wannan masu nakasa kamar mana abin da ake ce da shi allowance mana kowane wata a samu shi mai nakasa ya samu ko da dubu bakwai ne ko goma ne to kin ga zai tallafa wa kanshi tallafa wa idan yana da iyali ba zai tallafa musu sunana adama zakari in kin duba eh muna nan da farin ruwa ba developing nashi ba ga kiyana ma ba developing nashi ba ga dayin pittman da yana nan a nan shabu shi ma ma ba developing ba ga igon hill ga domadam suna nan dai da yawa ninu da na san dai an samu a kiyana shine gishiri kuma har inda za a iya developing wannan gurin na ga zai zai samo ma al'umma aiki da yawa kuma zai rage wani gefe ta gurin jiran gwamnati su bayar da komai da komai suna na usman abdullahi daga nan lafiya duk wanda dai zuwa allah ya sa ya samu nasara a kawo ainihin abin da dai inganta kiwon lafiya kuma da hanyoyinmu to ya batun tsaro fatun da waɗansu wurare ana samun matsalan tsaro eh to batun tsaro gaskiyar magana shine wannan gwamna na jihar nasarawa tankwali makura ya inganta mana batun tsaro shi yasa a yanzu nan ku masu ɗaukan rahotanni inda da ku bincika cewa bara ku samu cewa ana tashin tashin nan da can ba saboda haka muna godiya kuma duk wani gwamnan na dai zo ya ƙara inganta akan maganar tsaro wasu al'ummar jihar nasarawa kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan irin alfanun da suke sa ran samu bayan gudanar da zaɓe na kuma tambayi gwamnan jihar ta nasarawa umaru tanko almakura wanda wa'adin mulkin Sakaro na biyu ke shirin karewa kowace wasiya zai bari wa al'ummar jihar abinda gane na shi ya kamata mu ba mutanen ƙasar nan kenan a ƙarfafar da zuciyarsu bisa kan kyawawan halaye da kyawawan ayyuka da kuma tsaida gaskiya rikon amana da kuma adalci to shi zai kawo mana zaman lafiya idan haka ya samu ya dawwama to za ka taras zaman lafiya zai dawwama kuma zai ɗore. gwamnan jihar nasarawa kenan umaru tanko almakura zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya